اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم انا هذا قل هو من عند انفسكم ان الله على كل شيء قدير يا عند مصيبه تساميكو يا كومو مني lokacin da aka ci nasara a kanku a yakin Uhud, aka kashe waɗanda aka kashe a cikinku, to kun yi wa maƙiyanku ta na kisa da kamu a ranar badar. Kuka ci. ta ina ne wannan abu ya same mu, gashi muna muminai, kuma annabin Allah yana cikin mu ya wannan annabi, ka ci. abin da ya same ku ya faru ne ta dalilin ku yayin da kuka yi saɓani kuma kuka saɓa wa manzo. lalle Allah mai iko ne akan dukkan komai, yana taimakon wanda ya ga dama, yana ƙasƙanta wanda ya ga dama.